الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونة مريتنا لا رباه sha biyar ga watan jimadal ula a shekara ta 1442 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da 30 ga watan sha biyu a shekara ta 2020 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin Riyadu Salihin daga masallacin Abdurrahman ibn Auf wanda ke kofar Wambai a garin Kano a yau insha Allah za mu tashi darasi na 242 in ba a manta ba makon da ya gabata mun fara karatu cikin babun karahatul khuruji min baladin wa qa'a fihi bala babun da yake bayani a game da ba a son fita daga garin da annoba ta auku a cikinsa dan gudun kada mutum ya tafi da ita ya yada ta a wani waje hakanan ba a son shiga irin wannan gari dan kuma karkaje ka ɗauko ta kuma in ba manta ba muna tsaka da karanta hadisi mai lamba ta 1808 haka ne hadisin abdullahi dan abbas ko mun tsaya akan tattaunawar sayyidina umar dan khattab da abu ubaida ibn al-jarrah Allah ya kara musu yadda فقال abu ubaida ibn الجراح رضي الله عنه sai abu ubaida dan jarrah Allah ya kara masa yadda ya ce a lokacin huwa ka amiru sham a lokacin shine gwamnan ƙasar sham a wannan lokaci ya ce da sayidina umar a firarun min la yanzu za ka koma ne don gujewa ƙaddara Allah ya kai sarkin muminai faƙala umaru sai sayidina Umar rabi radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda ya ce da shi lau ruka ƙala haya a ba ubaida ina ma a ce ne ya faɗa min wannan ba kai ba domin ban yi tunanin kai za ka faɗi wannan maganar ba da sau da dama za ka yi tunanin mutum tunaninsa ya wuce waje amma kuma sai ka ga ashe ma tunaninsa bai kai wajen ba ina fata an gane wasu malaman suka ce abinda na umar yake nufi da ya ce lau kana gairuka ko lau gairuka kala haya a ba ubaida da ku a ce wani ne ya gaya min ba kai ba ya ba ubaida da jikinsa ya gaya masa to me yasa sayyidina umar ya kyale shi abu ubaida malamai suka ce saboda abu ubaida yana da darajoji masu tarin yawa kuma sau da dama umar baya son ya saba da shi saboda falalarsa da darajarsa da ya sani a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba komai yana daga cikin asharatul mubashsharuna bil janna ya je yakin badar yana cikin sabiquna al awwalun da haka wannan falala ce da yasa umar baya son ya sabani da masu irinta shine mai ruwa ya ce wa kana umaru ya karahu khilafahu abdullahi dan abba zai ce daman sayyidina umar ya kasance baya son yin saɓani da shi sai ce na'am umar ya amsa ya ce masa e eh, na firru min qadarillahi ila qadarillahi e za mu guje wata ƙaddara ta Allah zuwa wata ƙaddara kaga wannan kamar karin magana ne annoba da ta aukuwa ya ƙaddara aukuwata Allah to sannan kuma waye ya yi umarni da cewa kada a shiga garin da annoba take aukuwa Allah shi ya kaddara waccan kadaran kauniyan kuma ya kaddara wannan kadaran shar'iyyan duk biyun kaddarori ne sai dai daya kaddara ce ta yau da gobe ta duniya haka Allah ya tsara abubuwa su gudana ta biyun kuwa kaddara ce ta shari'a abinda Allah ya ce a yi domin duk abinda Allah ya ce a yi to ya yadda da shi kenan wannan shi ake kira da kaddara ta shari'a abinda in ka yi za ka samu lada Allah yana son a yi amma kafirci duk wanda kaga ya yi kafirci Allah ya kaddara wannan kafircin nasa zai faru a duniyance ba wai dan yana so ba an gane ko barawo in yayi sata da kaddara wa sata Allah amma kuma Allah bai ce ai sata ba mana ba dan Allah ya kaddara masa rayuwa zuwa lokacin da zai satar ba da lafiyar da zai yi satar da ita da hannun da zai yi satar da shi zai yi ba zai yi ba da haka wancan kaddara ce kauniya ita wannan ba a kafa hujja da ita wannan kuma kaddara ce shar'iyya wannan kuma ita ake kafa hujja da ita Allah ya ce ai kaza a bar kaza wannan shine kaddara ta shari'a Allah ya kaddara kaza zai faru amma mara kyau shi ma bai yarda da a yi shi ba baya so wannan kuma kaddara ce ta me kauniya ma'ana ta zaman duniya to da haka na Umar yace eh zamu gujewa wata kaddara mu tafi wajen wata kaddara to shine Dr. Abdul ya ce fa huma maqamani maqamut tawakkul wa maqamut tamassuk bil asbab wannan matsaya ce guda biyu matsayar tawakkali da matsayar ruko da sabubba an gane ko ma'ana Umar yayi tawakali ga Allah sannan kuma yayi riko da sababi tawakkali ga Allah shine ka san duk abin da Allah ya kaddara zai faru ba makawa amma kuma hakan baya hana kai kuma kai riko da sababi na katsira ko ka gujewa abin ki duk wanda Allah ya kaddara za a yi masa sata duk kulle gidansa da masu gadinsa sai an mai sata wannan kaddara ce to amma shikenan tunda Allah ya kaddara za a yi masa sata sai ka kwana gidanka a buɗe sai ka yi me sai ka kulle kofa ita kaddara ta shari'a ta riko da sababi takan yi tasiri akan kaddara ta yau da gobe galibin kaddara ta yau da gobe ɗamfara take da kaddara ta shari'a Allah yakan kaddara wani zai yi asara amma in yai kaza yai kaza yai kaza ba zai ba to in kai sakaci ka yin wannan to ita waccan kaddara sai ta yi aiki a kanka wani zai zama mai kuɗi amma in yayi me sana'a wani zai zama mai ilimi in yayi me karatu wani zai warke in yayi me in ya sha magani to kai sai ka ce ba za ka sha ba sai Allah ya baka da cutarka ba za ka yi karatu ba sai ka mutu jahili amma da ka karatu da kaddarar ka shine malami ne kai da ka sana'a da ka kasuwanci babban attajiri ne kai amma ka kwanta kai ta bacci kai ta bin inuwa daga can zuwa can to wannan shine bambanci tsakanin kaddara ta yau da gobe da kuma kaddarar abin da Allah yake so ya gudana kada kaddara yau da gobe ta hana ka yin aiki don ka cimma abin da Allah ya rubuta maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai duk wani abu da zai faru a wannan duniya Allah ya riga ya rubuta shi tun kan yi halicci duniyar da abin da ke cikinta da shekara dubu saba'in sai sahabbai suka ce to in haka ne dan me zamu zo muna bata lokaci muna aiki yace ka ku yi haka ku je ku yi aiki ita waccan kaddarar ta farko kaddara ta biyu tana canja ta za ka yi kaza in ka yi kaza za ka yi kaza in ka yi kaza to in ba ka yi kaza din nan ba to wancan kuma sai kiwa in ku kai kaza wancan kuma sai canja shine ma'anar yamhullahu ma yasha'u wa yuthabbitu ko wa yuthbitu a wata qira'ar wa indahu ummul kitab Allah yana shafa abin da yaso kuma yana barin abin da yaso yana shafewa in kai kaza kai kaza sai canja ma kaddaraka baya canjawa in baka canja ba in baka yi riko da sababi ba sai ya kyale ka akan abin da ya rubuta na asali an gane ko shi yasa sau da dama addu'a riko da sababi ce tana canja kaddara da an kaddara wani zai gamu da bala'i kaza amma addu'a sai ta canja masa yanzu annabi Yunus ibnu Matta sahibul huti wanda ya kifi ya haɗiye shi daga baya sai Allah ya fitar da shi daga cikin kifin amma sai Allah ya ce falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yawmi ba'th ba dan wannan tasbihin da yayi da bai ba da a cikin kifin zai zauna har alkiyama ta tashi Allah ya rubuta masa zama a cikin kifi zuwa tashin alkiyama amma da sharaɗin in bai roƙi a fitar da shi ba da ya roƙi a fitar da shi sai aka canja kaddara amma da bai roƙi a fitar da shi ba a cikin kifin za a bar shi har alkiyama ta tashi ina fata mun fahimci wannan da haka wannan makami ne guda biyu makamin tawakkali yadda da cewa duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya ga dama kuma ya kaddara zai faru amma kuma hakan baya cin karo da ai riko da sababi da haka yace wa mahsalu ko wa muhassilu qawli umar abinda zancen sayyidina umar yake kunshe da shi firu min qadarillahi ila qadarillah da yace ba za mu guje wata kaddara ta Allah zuwa wata annahu arada abinda yake nufi shine annahu lam yufirra min qadarillahi haqiqatan ya san shi ba zai iya gujewa kaddara Allah ba ta haƙiƙa wa zalika anna allazi farra minhu amrun khafa ala nafsihi minhu sai dai abin da ya gujewa wani abu ne da yake tsorata shi shine jefa kansa da kansa cikin cuta falam yahjum alaihi da haka bai afka ba amma wallazi farra ilaihi abin da ya gudu kuma ya tafi gare shi amrun la yakhafu ala nafsihi minhu abu ne wanda baya jiye wa kansa tsoronsa إلا الأمر الذي لا budda min وقوعه سواء kana za'inan أو مقيما sai dai ya san abin da zai faru ba makawa sai ya faru ko ya tafi ko yana nan sai sai na umar yake da shi ara aita lauka na laka ibil ba ni labari kai abu ubaida da kace muna gujewa kaddara da a ce kana da raƙuma fa habatat diyan lahu ne sai raƙumin naka ya fada cikin wani kwari mai tuddai guda biyu udwatani ko idwatani duk ana faɗa an gane ko an tun bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa ko an tun bil idwati dunya wa hum bil idwati al quswa an karanta udwa bil ayn ko bil kasr bil al madmuma ko bil kasri al al ayn lugace guda biyu idwa ana nufin tudu idwatani tudu guda biyu guda da haka na Umar yake da shi da a ce kana da raƙuma sai suka fada ko suka shiga cikin wani kwari mai tudu guda biyu gaba tudu baya tudu ihdahunna khasbatun daga cikin tuddan guda biyu daya mai dausayi mai itatuwa da ganyayyaki wanda dabbobi suke so wal daya tudun kuma jazbatun fako busasshe wanda babu abin da dabbobi za su ci na kiwo alaysa in ra'aita al-khasba ra'aitaha bi qadarillah baka gani in ka tura raƙuman ka suka hau tudu mai kayan ganye da yalwa da da da abin nan da dausayi suka ci wannan ba kaddara Allah bace ta ja wa in ra'aita al-jazaba ra'aitaha bi qadarillah in kuma ka jefa su suka suka shiga wancan fakon shi ma ba kaddara bace duk kaddara ce ko to amma kai a matsayinka na dan adam wace zaka zaba kaddara biyu ta haɗan maka kyakkyawa da mummuna wacce za ka zaɓa to to da ka zaɓi kyakkyawar gujewa kaddara Allah kai an yadda guje mata kai amma zuwa wata kuma kana da zaɓi ko ba haka ba yanzu tsakanin ka ci abinci da tsakanin ka zauna da yunwa ko ce ba kaddara ba ce in ka ci kaddara ce in ka ƙi ci ma kaddara ce to amma wacce za ka zaɓa a da haka kaddara biyu in ta haɗu mai kyau da mara kyau shi ɗan adam mai kyau zai nema kuma wannan umarni ne na Allah ya yi hakan an gane ko da haka sai na umar yake bawa abu da misali ƙala mai ruwaya abdullahi ɗan abu zai ce a abdurrahman ibn aufin radiyallahu anhu ana tsaka da wannan tattaunawar kowa yana ijtihadinsa domin duk cikinsu a wannan lokacin ba mai nasi qati'i sarihi kowa ijtihadi yake wa'ancan sun yi sabani umar ya ku tashi ku bani waje yan majalisar dattawa kenan ko sanatoci aka kawo yan majalisar wakilai yan ƙasa ƙasa da su a shekaru su ma suka yi saɓani wasu suka ce a tafi suka ce kar a tafi umar ya kuma ku tashi ku bani waje sai kuma ya koma wajen elite manyan gari wanda suka ga jiya suka ga yau ya ce to ku kuma fa ba wanda ya saba suka ce kawai a koma gida to shi ne da na Umar ya azama zai koma gida sai kuma Abu Ubaida gwamnan garin shi kuma sai yake a ah, ranka ya daɗe kuma gujewa kaddara za a yi shi yana ganin shi a ai maza maza a shigo garin sa saboda kila wani project za a je ai masa approving ai masa lancin a bude mai ko ba haka ba to kuma ga matsalar da ake tsaka da ita to da haka dai na Umar ya tsaya suka tattauna Abu Ubaida ya faɗa Umar ya faɗa kuma ya buga masa misalai kuma ya kafa akan cewa fa mun fa ba za mu shiga garin ka ba sai dai kai hakuri koma za mu in ma ka ce mun guje wa kaddara a je din mun guje wata zuwa wata to ana tsaka ne sai ga abdulrahman dan Auf shi ma yana daga cikin asharatul mubashshiruna bil janna wa kana mutagayyiban fi ba'dhi hajatihi a lokacin duk da ake wannan dauki ba dadin shi baya nan ya tafi wata bukatarsa ko dai ya tafi wani kasuwanci ko ya tafi biyan bashi ko ya tafi neman aure ko ya tafi yo oda ya dai tafi wata bukatar da shi ta shafa shi kadai shi yasa baya nan faqala da yazo ya tara ana tsaka da tattaunawar shi Abdurrahman dan Auf sai ya ce inna indi min hadha ilman ku saurara ku ji ni ina da raba gaddama game da wannan tattaunawar da kuke yi shin a koma ko a shiga ina da raba gaddama raba gaddama kuma ita ce maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله صلى الله عليه وسلم ينا شوى إذا سمعتم به بأرض إن كنت لابار فأوان قري شوى شيء النوبة أنغانيكو الوباء فلا تقدموا عليه كذا كجيكو شقوى الننقري وإذا وقع بأرض وأنتم بها إن كما النوبة أو كنا تكنقرن fala takhruju firaran minhu kada ku fita dan guje masa dan gudun kada virus din ya riga ya shiga jikin ku in kuka fita shikenan sai ku yi me sai ku yada shi a duniya to amma in kuka hakura kuka zauna ba ne mutuwa sai wanda ajalin sa yayi sai wanda kwanan ya kare ko ba haka ba duk wanda kaga ya mutu to daman kwanansa sun zo ƙarshe, ko da wannan annobar ko babu ita zai mutu ganin damar Allah ne yake maƙalkale abubuwa da sabubba amma Allah yana iya yin abu ko babu sababi yanzu ka ce dole sai an yi rashin lafiya ake mutuwa mutum nawa ya mutu bai cuta ba dole sai an yi kaza ake mutuwa mutum nawa ne bai yi wannan kazan bai mutu duk mai cuta kaza kabari salamu alaikum mutum nawa ke da ita bai mutu ba to da haka komai yana da kaddara a wajen Allah in ya kaddara kaza ne zai faru ba makawa wannan kazan zai faru to amma yakan lankaya masa ne sababi sababi to hikimar da yasa shari'a ta hana a shiga gari in ana annoba don gudun kada wanda ya shigan ya zama sababin ɗauko ta ko da ajalinsa na mutuwa shi bai ba to sai je kuma ya yada ta ya jefa mutane a cikin cuta ya jefa mutane a cikin wahala ta kashe kuɗi da sauransu ko da su ma ɗin ajalin mutuwar su ba ta ba an gane ko to haka nan wanda yake ciki me yasa aka hana shi fitowa shi ma dan kada ya zama sababin yada sharri ta yi shi ba lokacin mutuwarsa ta yi ba amma ya ɗauko ta ya kawo ta ga waɗansu wanda su ma ta yi ajalinsu bai ba amma ya jefa su cikin bala'i siyan magani kaza kaza kaza kaza da sauransu ina fata an gane wa ta'ala umaru radiyallahu anhu take sai na umar ce to mu godiya ta tabbata ga Allah Iza qala ar-rasulu fasaddiquhu fa innal qawla ma qala ar-rasulu in manzo ya faɗi magana kuma ja'in da ta baba da tankiya ta kare qada ar-rasulu qawla kulli khatib a madadin qad ajhizatu qawla kulli khatib kamar yadda laraba suke faɗa in dai ana ja'in annabi ya faɗa to magana ta kare zaru kulla qawlin inda qawli muhammadin fama fama aminin fi hika ka idan manzo Allah ya faɗi magana to magana ta kare kun man sarafa da Umar ya ji wannan bayan ya gode wa Allah kawai sai ya juya ya kama gaban sa ya ci gaba da tafiyar sa muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi Imam an-Nawawi yace wa alam anna fi hadisi Umar hadha fawaida kathira ya kai dan uwa mai sauraro ka sani cikin wannan hadisi na sayyidina Umar akwai fa'idoji masu tarin yawa daga ciki yace khurujul imami bi nafsihi fi walayatihi fi ba'dil awqati li yushahida ahwal ra'iyatihi dole ne shugabanni su rinka fita wani lokaci da kansu ba su rinka jira kawai sai ana kawo musu labarai ba su fita da kansu su rinka shiga cikin talakawa suna ganin me ke faruwa gani irin na ido in zai yi ka fita a san ka zo da kanka ko kuma ka yi ba saja ka taho ba tare da an sani ba wannan dole ne shugabanni ba ma lokacin da ya kamata shugabanni su rinka wannan irin yanzu domin a da talakawan yawansu bai kai haka ba amma yanzu talakawan suna da yawa sun yi wa abuja nisa yanzu kai kat wallahi akwai da yawa mutanen da a ƙauyukanmu duk kuma shugaban ƙasa ne shugaban ƙasarsu kuma shi Allah zai tambaya game da su amma wallahi wasu ko abuja ba su san hanyar ta ba kuma shi ma shugaban ƙasar bai san hanyar ƙauyukansu ba ko kun san akwai ƙauyen da wasu tambaya suke wai har yanzu kuwa buhari ne yake mulkin ya karɓa kuwa eh wallahi akwai talakawan da suke tambaya ma wai har yanzu an karɓa ko ba a karɓa ba eh na kaga su sakon bai je musu ba tafiyar ta yi nisa jami'an tsaro kullum suna cewa shugaban ƙasa kada ya tafiya kada ya tafiya yan protocol ai ta hahanawa kada shugaban ƙasa ya je akwai matsala ba security to Allah ya ba mu security a gauna a ta ba security to ya kamata a samar da security ko alherin Allah ya gaida gwamnan Maiduguri ga dai zakakurin mutum jiharsa tana daga cikin jihohi masu tada hankali masu haɗari amma ka ga yadda bawan Allah ne yake sabatta juyata ba dare ba rana ba dare ba rana to Allah madaukin sarki ya tsare mu ya tsare shi da aka dai wannan hadisi na daga cikin darussan da yake koyarwa lallai shugabanni su rinka kaiwa zuwa ga talakawansu ko da kansu ko su samu hanya amintacciya da za ta rinka isan musu da labarin halin da talakawa suke ciki ina fata an gane wannan shine abin da sayyidina Umar ya nuna a aikace wa yuzilu zulmal mazlumi kuma shugaba dole ne ya rinka yakar zaluncin azzalimai gwargwadon abin da yake iyawa wa yakshifu karbal makrubi kuma dole ne ya rinka yaye damuwar duk wanda yake cikin halin damuwa na talakawansa gwargwadon iko wa suddu kallatal muhtaji kuma dole ya rinka biyan bukatar mabukata wa ƙumi'u ahlal fasadi kuma dole ne ya matse mabarnata ya sa su a lokacin da ba za su iya motsawa ba wa kafu ahlul batalati wal adha wal wulati kuma dole ne da haka ne ta zaune gari banza za su rinka tsoro domin wasu sun san sun je wata kwana sun buya labarinsu ba zai iya taɓa fitowa ba amma inda shugaban ƙasa zai je da kansa to za su gudu za su bar wajen to dai wannan da ire-iren su na fa'idoji da imamu nauyi ambata a cikin wannan hadisi suna da yawa yace wal idwatu kalmar idwa janibul wadi shine gefen kwari ko gefen zaza kaga shine tudu kenan hadisi mai lamba ta 1809 وعن usama بن زيد رضي الله عنه an karɓo daga usama ɗan zaidu Allah ya ƙara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallama qal daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza sami'tum bitta'uni idan kuka ji labarin annoba bi ardin ta auku a wani gari ko a wata ƙasa wannan ruwayar bukhari da musulunci ce muttafaqun alaihi amma a ruwayar bukhari at-ta'unu rijsun ursila ala ta'ifatin bani isra'il aw ala man kana qablakum fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu taqdamu alayhi manzo Allah yace annoba da kuke gani rijisun wata azaba ce an gane ko ursila ala ta'ifatin min bani isra'ila da aka aiko ta zuwa ga wani sashi na banu isra'ilawa aw ala man kana qablakum ko akan waɗanda suka gabace ku fa idza sami'tum bihi bi ardin in kuka ji ta auku a wani gari ko wata ƙasa fala taqdamu alaihi kada ku shiga wannan gari ko ku shiga wannan kasa an gane ko a wani lafazin a wajen ibn hibban cikin sahihinsa manzala yace abaunu abba'unu baqiyatu rijzin wa azabin ursila ala ta'ifatin min bani isra'il annoba burbushi ne na azaba an gane ko me kwab daya da aka saukar ga wani sashi daga cikin banu isra'ilawa imam al-qadi iyad al-yahsubi yace abinda ake nufi annahu unzila alaihim bi dhunubin abin nufi an saukar musu da annoba sakamakon zunuban su to da haka duk wanda shi ma ya aikata zunubi kamar mu dinnan a yau ba mamaki bane dan annoba ta sauka gare mu domin dalilin da yake sa annobar ta so ya faru da haka manzo Allah yace fala tadkhuluha in kuka ji labarin annoba ta sauka a gari kada ku shiga garin wa idza waqa bi ardin in kuma annobar ta auku a wani gari wa antum biha kuna cikin garin fala takhruju haka da ku fita daga garin muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin ma kamar wanda ya gabace shi da haka dai in ana annoba dole ne mutane su takaita me kai kawo da wannan malamai suka dogara suka ba masu mulki shawarar cewa a rufe gari kuma da abu ya kai tura ta kai bango kuma aka sake ba su shawarar su buɗe wa mutane gari amma mutane da yawa sun zage mu mun yafe amma ba Allah ya isa zami ba mun yafe mun musu uzurin jahilai ne ba su yi karatu ba ko da yawa waɗanda wasu sun yi karatun amma ba a zo wannan babin da su ba sai a ce malamai kuɗi aka ba su ba wanda ya ba mu ko sule biyar duk wanda ya ba mu sule biyar ya rufa mana asiri Allah ya tona mai abin da muka fahimta na addinin muka faɗa kuma ko a gaban waye wannan shine abin da zamu maimaita talaucin talaka baya sa ya mana kwarjini kuɗin mai kuɗi ma ba zai sa ya mana kwarjini ba mulkin mai mulki ba zai tsorata mu mu gaya masa gaskiya ba iya abin da muka sani ba cin zarafi ba cin mutunci wannan shine gaskiya Allah madaukakin sarki kuma ya nufe mu da yin abin da yake so ya yarda da shi babu taglizi fi taharimi sihiri babin da yake bayani akan kausasa harshe dangane da bayanin haramcin tsafi tsafi dai kam abu ne wanda ɗabi'a mata ta yadda abu ne mara kyau har ma guzawa a lokacin jahiliya sun yadda tsafi bai da kyau shi yasa dukkan annabin da ya zo sai ma guzawan garinsu sun ce masa matsafi saboda su kore masa mutane saboda su sa a kishi kazalika ma na min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ba wani annabi da ya zo face sai da aka gaya masa wannan aka ce masa matsafi aka ce masa mahaukaci annabi nuhu an gaya masa haka ibrahim an gaya masa haka musa an gaya masa haka isa an gaya masa haka muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama an gaya masa haka an gane ko to me yasa maguza suke cewa annabawa matsafa shine dan har a maguzanci tsafi abin ki ne to kaga dai a ce karshen munin abu ba maguje ma yana kinsa ai magana ta kare ko to da haka wannan shine hikima da haka shari'a ma ta ƙi sihiri ta ƙi tsafi domin kai tsaye Allah subhanahu wata'ala ya nuna tsafi kafirci ne kuma matsafi kafiri ne ƙaulan wahidan babu shakka akan wannan duk matsafi ko ya mutu a sujjada sunansa sawa kafiri saboda ba kawai sallah ce take mai da mutum musulmi ba bayan sallah sai kuma ka cika wasu sharuɗa sai kuma ka guje wa yin abin da sallar take hanawa domin in kana sallah kana tsafi tufka kake kana warewa sallah ta ce babu abun bauta sai Allah kai kuma kana bauta wa nan Allah kamar yadda Allah ya ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikun da yawan su ko sun ce sun yi imani da Allah ƙarya suke suna shirka to amma da yawa mu muna jin kara da nauyin a ce wani fa yana sallah kuma yana tsafi ba za ka ce mai kafiri ba yana sallan za ka ce mai kafiri kafiri ne aulan wahidan yahudawan da Allah ya ce musu kafirai ta kai muku ba sa sallah suna sallah ba sun da suna tsafi Allah ya ce arna ne to kuma abin da Allah ya faɗa sai ka ji tsoron faɗa bawa jangwarzo na sha gaya muku wannan babban sarki ne da aka yi a ƙasar hausa daular gobir ɗakin bawa jangwarzo inda yake sallolin dare buzu tara ya fasa da goshinsa buzu buzu tara ya fasa da goshinsa amma matsafi ne shehu dan fodiyo ya yaƙi shi saboda yana bori yana tsafi yana shan jini yana mu'amala da aljanu don neman mulki amma kuma ga sallah shehu ya ce wannan sallah tasa ta banza ce karya ce ba ita ce sallar da Allah yake so ba sallah ce kawai ya lulluɓa da ita don ya yaudari talakawa amma asali shi ba ubangijin sallah ne a gabansa ba don kusa akwai 'yan siyasar da hatta sallah suna yin ta ne don talakawa dan kar a ce ba sa yi za su je gaisuwar mutuwa dan kar a ce ba sa zuwa za su yi kaza dan kar a ce ba sa yi amma suna shan jini mutumin da yake shan jini ya za a kace masa musulmi in kwa kana jin musulmi ne to kamar ja kake da Allah da yake masa arni in baka yasa ba kai ma sai ka zama arnan da haka tsafi kafirci ne duk matsafi kafiri ne sawa'an tsafi na sama ko na tsasa ko na tsakiya domin tsafin hawa hawa ne da wannan za ka gane haɗarinmu a ƙasar hausa inda za ka tarar malaman tsubbu matsafa a wasu unguwanni wai su ne limamai saboda a ƙasar hausa an ɗauka limanci rashin aikin yi ne to shi kwa boka matsafi ɗan tsubbu baya zuwa ko'ina duk magidanta sun tafi neman abinci shi kuma yana zaune a unguwa yana jiran matan mutane suna zuwa suna neman sa'a a wajensa to sai a samu wani ɗan masallaci kusa da shi a ce malam ka riƙe mana nan ka rinƙa mana sallah to ka'ida ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya je wajen sama ya gaya masa magana ya yadda sai ya yi sai ya kwana 40 yana sallah ba a yadda ba a karba ba ka yadda fa ba ka aikata ba amma da ka aikata abin da yake maka to wallahi ka bar musulunci arne ne kai to dan Allah in wanda ka je wajensa kawai yace eh kace to ka yadda za ka yi punishment ɗinka kwana 40 ba a karɓi sallaka ba to shi kuma fa abin tambaya kenan min babu aula ko ka yadda ka aikata abin da ya ce maka kai ka zama kafiri to shi da ya ce ayin fa ka ga min babu aula wannan shine abin da ya kamata mu fahimta aka da yawan mu muna wulakantar da sallah muna barin masallatan mu a hannun bokaye yan tsubu matsafa kuma muna cewa wai sallah za a yi ba wata sallah da za a yi da wannan mutanen sallar su kansa ba sallah ba ce dungura dungura ce ballantana kuma wanda ya bi su in kuwa wannan zai iya limancin sallah a bi to fafaroma ma yau a ko fafaromancinsa zai iya jan sallah yana shirkarsa da cross sa da komai zai iya jan sallah in kwa ka ji nauyin shi wannan ka ce masa kafiri amma ka ce wancan kafiri to kabilanci kake yi amma ba addini kake ba shi wancan saboda ba bahaushe bane shi wancan saboda ba dan Kano bane shi yasa shi ka tsane shi kace mai arni wannan ku saboda ɗan garinku ne yana arnancin baka arnantar da shi ba na fata mun gani qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kafara Sulaimanu da dai Sulaimanu bai kafirta ba yana nufin dai Sulaimanu dan Dawud annabi Sulaiman alaihi salam me ya kawo Allah ya ce Sulaimanu bai kafirta ba saboda aljanu a wani kaulin malaman Yahudawa masu ta'amuli da aljanu matsafa da suke so su tallata hajarsu ta tsafi mutane su yadda da su sai suke yi wa Suleiman ƙarya sai su ce ai Suleimanu ma da kuka ga yana abin da ya ga dama a mulki ai tsafi yake yi kuma ku zo in kuna so mu ba ku sa'a mu ba ku laƙani irin na annabi Suleiman to shine da Allah ya tashi kare shi a madadin Allah ya ce Suleimanu bai yi tsafi ba sai ce Suleimanu bai kafirta ba dan ya nuna maka tsafi kafirci ne an gane ko yawwa sai Allah ce walakin na shayafi na kafaru sai dai su shaidanu su ne kafirai to saboda me yu'allimuna nasa sihira saboda suna koyar da tsafi shi tsafi koyar da shi kafirci ne aiwatar da shi kafirci ne gaba kura baya siyaki to kalmar shayatin anan waɗansu malaman sun fassara su da shayatinul jin shine aljanu waɗanda daman wasansu sun bi Sulaimanu ne ba dan suna so ba sai dan ya fi ƙarfinsu sai dan Allah ya ba shi ikon ladabtar da su ya amaluna lahu ma ya sha'u min mahariba wata masila wa jifanin kal jawabi wa kudurin rasiyat a ƙarshe sai Allah ya ce wa man yazid minhum an amrihi an amrina nuzikhu min azabin alim duk wanda ya kangare ɗanɗana masa fuda muke yi ma'ana da hannun annabi Suleiman duk aljanin da suleiman ya ce yi kaza ya ki kama shi zai rafka ja'iri a kurkuku ya bashi kashi ya daure shi to Allah ya hore masa wannan to shi yasa da yawan aljanu ba dan sun yadda da Suleiman suka bi shi ba sai dan karfin mulki da tasiri da Allah ya ba shi na horar da su to daga nan shi yasa suka bi suna masa zagon sai su shiga cikin gari suna yada wa bokaye waɗanda suke mu'amala da su ai Suleiman tsafi yake mutumin naku mu muke ba shi sa'a ku bari ka kun san akwai irin wannan duk suka yi taimasa yarfe suka yi taimasa ɓace to shine sai Allah ya tashi wanke shi sai ya faɗa taba umma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an nasu sir a wani kaulin an ce shayatin ana nufin manyan malaman Yahudawa shayatinul insi kenan shaidanin mutane domin Allah ya ce wa idza laqul zina amanu qalu amanna wa idza kalau ila shayatinihim shayatin ana nufin ulama usu ɓata garin malamai in suka zo wajen annabi da samun shi ce mun imani amma suka koma wajen ɓata garin malaman su qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustazi'un da haka ko mu ɗauka shayatsinul insa ake nufi ko shayatsinul jinni diddai aljani abokin shaitan wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun to da haka Allah madaukin sarki ce walakin na shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sira sai dai shaidanu sun kafarta saboda suna koya wa mutane tsafi hadisi mai lamba ta 1810 bi abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi sallama qal daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ijtanibu sab'a al-mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa kowannen su yana halakar da mutum ballantana kuma ya hada dukansu mubiqat jam'i ne na mubiq mubiq ne halakarwa mubiqat masu halakarwa da yawa qalu sai sahabbai suka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah wa ma hunna waye waɗannan abubuwa guda bakwai masu halakarwa qala sai ce ashirku billahi na farkon su sanya wa Allah kishiya duk abin da yake haƙƙi ne na Allah in ka haɗa shi da wani a ciki to ka halakar da kanka wannan abun ya halakar da kai an gane ko haɗa Allah da wani cikin bauta haɗa Allah da wani cikin iko haɗa Allah da wani cikin roƙo haɗa Allah da wani cikin abin da babu mai iyawa sai Allah haɗa Allah da wani cikin tsoro haɗa Allah da wani cikin tasiri na sunayensa ko ayyukansa duk abin da aka ce na Allah ne to nasa ne shi kaɗai ba a haɗa shi da kowa ko ka ji an ce wane yana da abu kaza Allah ma yana da shi to suna ne kaɗai amma na Allah daban na wane daban domin suna na iya zamowa ɗaya amma haƙiƙa ta bambanta kamar yadda da yawan mu a yanzu muna da sunaye iri ɗaya amma ni ba kai ba ne kai ba ni ba ne ko sunan iri ɗaya ne ko ba haka ba jamil to haka Allah laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir ba wanda ya kama da shi tare da yana ji amma jinsa ba irin na kowa ba tare da yana gani amma sa ba irin na kowa ba subhanahu wata'ala abu na biyu wa sihiru sai sihiri dabo tsafi surkulle an gane ko rufa ido da duk sunan da za a gaya masa wa qatlun nafsi da kisan kai allati harrama Allahu illa bil haqq wace Allah ya haramta a ta kashe ta ba ta sai inda haƙƙi wace rai ke Allah maɗaukin sarki ya haramta a kashe ta ran musulmin da bai kashe kowa ba in baka kashe kowa ba kana musulmi to ranka abin ciyayewa ne mai daraja ne mai alfarma ne amma ko da kai musulmi ne in ka kashe wani to za a kashe ka dan haƙƙi dan annafsu bin nafsi an gane ko to haka nan in musulmi ya yarda ya bar addinin musulunci nan ma hukuncin sa ne kisa amma su ce dan me za a kashe shi ai gata ake masa ai kai gaba kai baya irin wannan a rayuwa mutuwa kace ce tafi ma alheri da ka kashe murtaddi gata aka yi masa domin yanzu in ya ci gaba da yin abin da yake na ridda to fa laifinsa ya fi na kafiri dan shi kafiri kamar bai sani ba ne amma shi yanzu ya sani ne ya yi me ya take sani innal ladzina amanu sun kafaru sun amanu sun kafaru thumma zadu kufran lam Lahu illahu liyaghfira lahum wa la Hadihun sabila Waɗanda suka yi imani suka kafirta suka sake imani suka sake kafirta suka sake imani da ɗaya Allah ba zai gafarta waɗannan baballanta na shiryar da su ta farki zalika bi annahum amanu ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون to da shi mutumin da ya shiga musulunci kuma sai ya ja da baya daban yake da wanda bai shiga ba to amma waɗansu aqlaniyun masu aiki da hankali sai ce to ya wanda bai shiga ba aka ce kar a tilasta masa wanda kuma ya shiga ya fita kuma sai a ce shi a kashe shi dan me dan shi wancan da ya shiga gaba yanzu ya dawo baya kuma zai yiwu ya shiga ne daman dan ya ɗauko wani asirin da a sanadiyarsa shi ma za a kashe wasu da yawa to haka ba gwanda shi ma kashe shi ba mantiki na rayuwa ai ya yadda a kashe dan ta'adda ko bai yi kisa ba dan an san manufarsa ne kisa jira kake sai ya kashe ka me yasa yanzu idan ka ga maciji ya dafo kanka kake kashe shi man sai ya sare ka to me yasa ka kashe shi ya kashe ka ne to me yasa saboda mugu ne baka jiran mugu ka ce sai mugunta zaka dau mataki a kansa a'a ko ba bature ta kili wa kila before he kill you ko ba haka ba daf usail ai wannan sanannen abu ne a shari'a musulunci da a hankali ma zaki ne tun karo ka zai ce bashi ku bashi ku bashi sai yayi na sai in rama <laughs> za ka ta iyayen mu fulani ko wani ba fulatani ne za a kashe shi ce ku bashi in ya kashe ni ya tabo haukana to yaushe kuma <laughs> yaushe kuma ya kashe ka ya tabo haukanka ta laya ba duhu ta malam kalarawi da yake bayan da ita kullum na ji kasa din zai na dariya wata ba duhu ce ita sai ranka ya ɓaci take aiki laya ce ita ta ɓacewa amma ba za ka ɓace ba sai ranka ya ɓaci yace to zance ya kwana ai da ka ranka ya ɓaci suka za su bige ka ba za su bari ka <laughs> ran naka ya ɓaci ba to da haka wannan shine wa qatlun nafs allati harama Allah illa bilhar wa aklur riba da kuma cin riba shi ma yana kai mutum zuwa ga halaka wancan kan ubangiji yace wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu azaban azima kaga ai rubdugun yayi yawa ubangiji bai taba hada narko na bala'i da tarnaki da kwaran kwatsa da tannatsa da aradu ba a kan wani laifi irin kan kisan kai saboda ƙimar rai غضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصيرا sai cin riba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake in eh, eh, riba riba tana da babi 70 da yankai kofa 70 da dankai aisaruha an yanki harrajulu ummahu mafi kankanta zunubin riba shine daidai da mutumin da ya sadu da uwarsa da ta haife shi ubangiji kuma yace ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa zaruma ma min riba in kuntum mu'minina fa in lam taf'alu fa'azanu bi harbin min Allah wa rasulihi ya ku wadanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku guji riba in ku kuka ki to ku shirya yaki da Allah babu wani laifi da Allah ya ce yaki ne da shi sai biyu daga riba sai faɗa da waliyan Allah a hadisi kudusi ubangiji ya ce mana adali waliyan faƙad azantuhu bil harbi duk wanda ya sa zare da waliyai na to ina shelanta masa za mu faɗa abin nufi ya shirya faɗuwa ya shirya mummunan ƙarshe don duk wanda zai faɗa da Allah ya gama faɗuwa ƙarshensa ya gama muni sai dai kawai jiran lokaci ake yi to kuma aka ce waliyai ana nufin allazina amanu wa kanu yattaqun ba wani sharadi na uku ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanuna allazina amanu wa kanu yattaqun duk mutumin da ya yazo yace waliyai sai a kungiyar sai ka ce aina ayar surati yunus ta fada ita dai ayar surati yunus abu biyu ta faɗa, imani da takawa zai yi wa kungiya ta a samu mai imani mai takawa zai yi a ƙungiyarka a samu mai imani mai takawa da hujjar da zan kore wa ɗan ƙungiyarka walittaka inda ya cika sharaɗin da Allah ya faɗa ba ka da hujjar da zaka kore wa ɗan ƙungiya ta walittaka inda ya cika sharaɗin da Allah ya faɗa duk wanda yake sai ɗan ƙungiyarsa ne wali duk ƙungiyar da ba tasa ba ba a samun wali ƙarya yake dan lokacin da ayat ta sauka babu ƙungiyar tasa babu ɗariƙar tasa a lokacin da ayat ta sauka kitabu ne da sunna amanu wa kanu yattaquna ba wani sharadi na uku wannan waliyan allazina amanu wa kanu yattaqun in awliya'uhu illa almuttaqun su Allah yake nufi da man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda ya jazare da waliyi na zamu fada da shi ina fata an gane to da haka wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce zai fada da masu guda biyu cin riba da kuma fada da waliyai Allah ya tsare mu da dukka wa aklu malil yatimi sai kuma cin dukiyar maraya cin ta ci na zalunci innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman amma ba wai akluha bil ma'ruf ba a'a wa man kana ganiyan falyasta'fir wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf to wannan ba laifi bane ba wa yas'alunaka anil yatama wal islahu lahum khair wa in tukhaliduhu fa ikhwanukum wallahu ya alamul mufsida min al suna tambayar ka game da marayu ya za a yi da dukiyarsu ubangiji ya ce ka ce gyara kayanka ya fi sauke mu raba ku yi musu gyara kar ku yi musu barna wa in tukhaliduhu in kuka yi ciyayya da su kuka yi hadaka da su ku kawo su kawo a hada a ci tare an gane ko to ai fa ikwanukum yan uwanku ne da mai dan uwa yakan yi haka da dan uwansa wallahu ya alamul mufsid min al muslih Allah ya san masu yi da gaske daga cikin ku da kuma masu yi da barna wala ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru akwai wanda in an ce a cin daga dukiyar maraya ya san ba ta sa bace bai da asara in kwano ɗaya ne zai rinka isa sai ya rinka auna kwano biyu to kaga kwano ɗaya ƙari ai kaga na mugunta ne abinci kyaba kyaba a ci a bar shi sama da bukata to ya zama ana almubazzaranci ya zama ana cuta wai ana haka ne ai sauri ai sauri dan dukiyar ta lalace kar marayin ya girma ya samu dukiyarsa shi ma ya zama wani shi ne Allah ya ce wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru kada ku ci dukiyar da barna da gaggawar kasu girma ku barnata musu da dukiyar tun suna yara dan in suka girma suka yi wayo suka ga ku ne musu haka ba za su yadda ba dan a lokacin su ma sun san kuɗi amma in suna yara ba san kuɗi ba sai ai ta barnar ba tare da sun ankara ba ba tare da sun fahimta ba da haka dai cin dukiyar maraya haramun ce bala'i ce inna ma na fi butunihim naran wa sayaslawna sa'iran والتولي يوم zafi da kuma juyawa a guje a ranar taho mu gama da abokan gaba arna an gane ko bisa ga ka'ida ta jihadin musulunci ba ta ta'addanci ba ubangiji madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhum al adbar wa may yuwallihim yawma idhin dubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bisal masir ya ku waɗanda suka yi imani in kuka yi aran gama da kafirai a filin dagai yaƙi irin na jihadin musulunci da sharuɗa da ƙa'idoji fala tuwalluhum adbar kada ku juya musu baya wa mai yuwallihim yawma idhin dubrahu duk wanda ya juya musu baya a irin wannan rana daga cikin ku illa mutaharrifan liqitalin sai dai in mai kwantan bauna mai sari ka noke aw mutahayyizan ila fi'atin ko ya ga wani bangare na musulmi an kusa ai galaba akan su sai sauri ya kai musu ɗauki. in ba wannan ba faqad ba abi ghadabin min Allah ya juya da fushin Allah kuma awasu jahannam kuma mako masa ita ce wuta وبئس المصير ترد مكوما الله يتريم وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات da kuma jifan mata tsararru muminai marafkana an gane ko innal ladhina yarmuna almuhsanati alghafilati almu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adhabun adhim yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idhin yuwaffihim allahu dinahum alhaqqa wa ya'lamuna anna allaha huwa alhaqqul mubin idan aka ce Musa muhsanat mace mai kame kanta da mutuncin kanta an gane ko amma macen da take fita ta bayyanar da tsaraici ita ce rawan dj ita ce gala ita ce kaza duk abin da aka jefe ta da shi ita ta ja in bera da sata ta ja ma da wari in an bi ta barawo abu ta mabi sawo da ka ka'idar wanda in aka yi wa kazafi shari'a ta ce a bi masa haƙƙi sai wanda shi ma da kansa ya tsare mutuncin kansa amma na shiga ban ɗauka ba ba ta fitar da ɓarawo na fatan fahimci wannan yanzu da a ce mutum ne yana bibiyar waɗansu mutane marasa kirki shi ba ka taɓa kama shi da laifin rashin kirkin ba amma duk abokansa irin waɗannan mutanen ne wata rana sai faɗa ya shiga tsakaninsu da wani sai je shi da wata mummunar kalma to ko an je kotu ba za a yi masa bulalar kazafi ba saboda alkali sai ya kalli wannan din su waye abokanka ya ɗabi'a ka take duk a same shi kiliya to shine kai masa kazafi amma yana shiga cikin su yana shiga cikin yan kwaya shi dai ba a taba ganin ya sha kwaya ba a ko ba haka ba me ya kai shi cikin su in ga kare yana shin shi na takalmi kuma zama da madaukin kanwa yana kawo farin kai to da haka idan mutum yana da abokai yan kwaya in an ce masa dan kwaya ba a yin kazafi ba a yin bulalar kazafi ga wanda ya gaya masa sai dai a ja masa kunni a ce to kaka sake gaya masa kai kuma ka daina shiga cikin su shikenan ko ba haka ba dan in an tambayi wanda ya ce masa ɗan kwaya duk da bai kama shi da handa yana shan kwaya ba zai ce to ai na ga da su yake yawo ne kage yana da wujahatun nazar ko yana da mafuskanta yana da makama to amma ka'ida mace ce tana da ƙawaye karuwai ita baka taɓa kama ta da karuwanci ba amma sai ka ce mata karuwa ba za a yi maka bulalar ƙazafi ba saboda ni saboda tana da ƙawaye irin masu wannan wanda za a yi wa bulalar ƙazafi zai iya cewa to ai gani ne abokanta ne Bani ne ƙawayenta ne ko ba haka ba da haka mu kare mutuncin mu dan me don shari'a ta taimaka wajen kare mana mutunci amma muka zubar da mu to dan wani ya zubar shari'a ba za ta kare mu ba shine ma'anar muhsanat katangaggu tsararru sannan mu'minat mu'minai arniya ko mun kame kanta in an mata kazafi ba a yi mutum bulala saboda ai arnanci da iskanci makota ne ko ba haka ba wai abin ya girma shege da hauka ko ba haka ba yanzu dan arniya ta yi zina ba zai baka mamaki ba haka lima ai su ba su ɗauke ta zina ba ko da a asalin addinin su zinan laifi ce amma yawan masu yi a cikin su sun ɗauka ba kamar me ba wani abu ba ce to amma kuma hakan baya sa duk arniya ka ce masa mazinaci ba gaskiya bane akwai kamammu din a cikin su to amma dai saboda wannan daudar ta kafirci da take tare da su yasa musulunci dan an musu kazafi baya ne baya bin kadi amma cewa ba a bin kadi ba a yi wa mutum bulalar kazafi ya nuna kuma zai tafi furi fa ba ya nuna za ka tafi furi wa'ancan dukkaninsu alfarmarsu ba ta kai a yi maka bulalar kazafi ba in kai musu kazafi ko da kazafin kai musu saboda su ma sun yi contribution wajen zuba da kansu mutunci to amma hakan kuma ba ya nuna alkali zai baka ka tafi furi zai iya yi wa wannan bulala tamanin ta kazafi ya kyale ka da ita amma ya ce a je a ɗaure ka shekara biyu eh ta'aziri ne zai iya cewa to yanzu za mu yi maka bulala ɗari a madadin tamanin tamanin ɗin ita ce ta ƙazafi amma wannan ɗari ta jan kunne ce ba sunanta ta ƙazafi ba shikenan Don shi a ta'aziri ana iya kisa ma a ta'aziri ana iya kisa saboda abin da shari'a ta ce duk laifin da Allah bai ce a yi kaza ba ga wanda ya yi shi na haddi to an bar wa gwamnati ta kalli abin da ya dace ta yi saboda za ka ga wasu ƙananan laifuffukan a wajen Allah ba su kai girman aikisa ba amma mutane sai su mai da su yau da gobe yau da gobe suna yi sai su zama matsala yanzu ga matsalar fyaɗe matsalar fyaɗe kun ga wasu gwamnatoci sun yi yunkurin za su yi hukuncin kisa kuma malamai sun yi cece ku ce kar a kai kisa to amma a irin wannan lokacin in gwamnatoci suka ga kisan shi ya fi maganar gwamnoni ta fi maganar malamai karfi a nan saboda su so suke su daƙile matsalar ta an yadda zina kamar fyaɗe ce zina in mutum bai aure ba bulala ake masa ko ba haka ba to kaga ba zai yi kuma fyaɗe mutum bai aure ba ya fyaɗe kawai a ce a kashe shi wannan a tunanin hankali kenan to amma in ba a yi kisan ba wancan ya yi ya ga an kyale wancan wancan shi ma ya yi ya ga an kyale wancan an ce a shiga a ɗaure mutane shekara sha takwas mutum ya shiga wata takwas kaga ya fito ya lalata rayuwa wani shi kuma ya shiga ya yi furi a irin nan in hukuma ta ga dama ta ce a rinka kashewa ya yi daidai domin ta'aziri ne ka'idar ta'aziri gwamnati ita take da damar ta kalli abin da ya dace ta sa a yi don dai a daina wannan barnar ina fata an fahimta amma ban ce ba kar a ɗauki shawarar malamai amma su malaman su suka gaya mana haka a babin ta'aziri to hukuma tana da damar ta yi abin da zai dakile matsalar yanzu ku kalli mutanen china da mutanen rasha da mutanen japan kun san su corruption kisa suke yi su ba ruwansu da wani zancen wani kwa efcc a zo a ta dogon turanci aikin banza ne da an kama ka kasa ci kudin gwamnati ko daidai da dubu goma ne kashe ka za a yi shi yasa kasashen su ba a corruption da sun bar wannan kofar da yau su sun fi najeriya lalacewa to mu ma da a ce za a ɗauki wannan matakin wallahi kuma in ba wani aka ɗauka ba za mu zauna lafiya ba duk wani dogon turanci da za ku rinka yi na corruption wallahi magana banza za ku yi wallahi ba za su daina ba canjawa abin salo kawai za a rinka aita ta wasa da hankalin mutane in gwamnatin ku ce take ci sai a ce ai akwai an immunity kafin immunity ta kare ka gama gwamnatin an canja ma'aikatan an canja fayil ɗin, an yi soki burutsu an yi kaza magana ta kare amma inda a ce za a ɗauki wannan matakin kuma da gaske a tsaya a kansa ko da wanda suka sata kar ku dawo da shi ku riƙe kura tsere da na bakin ki amma daga yanzu ka a sake da rayuwar mu za ta gyaru sanadiyar corruption ka san mutum miliyan nawa suke mutuwa a Najeriya dan an ce a kashe mutum ɗaya kai kake mamaki kuɗin da ya sace a sanadiyar rashin su marasa lafiya nawa suka mutu a asibiti daidai yake da ya ɗau bindiga fa ya harbe su sanadiyar kuɗin nan da ya sace yara nawa suka shiga fashi da makami saboda an kore su daga makarantu babu sana'a babu aikin yi sanadiyar wannan kuɗin da ya sace titi nawa ya lalace mota nawa ta kashe mutane a titin to wannan shine akibar abin da ake kallo amma wai wannan ya wawura ya aji ya wannan ya wawura ya aji kaga aka zo aka hana yawo da kuɗi money laundry kamar yadda suke faɗa an hana da fa sai kaga mutum akwata akwata hamsin suna screening ana wucewa da su ta airport cike da daloli akwata hamsin akwata ɗari haka ake jigilar su ana fita da su da daloli to yanzu sai aka sa doka kuɗin da zaka fita da su iyakar kaza ka su wuce kaza sai an yi scanning ɗinka an auna ka kwamfuta ta nuna adadin dalolin da suke aljihunka to da suka ga haka ba za ta yi ba sai suka dawo suna so kawai a gida a madadin su sa shadda da kashi sai su jibge kuɗin a ciki saboda tsabar mugunta dalolin nan fa har garacin su take ku bar mu ci kayan mu kuɗin mu ne ku fito da su mu ci ku ci amma saboda tsabar keta sai a je a sa kuɗi rayuwar wasu a cikin masai kuɗin su lalace kaga in lokacin siyasa ta zo dala ku tambayi yan wafa dala za a rinka kawo ta ana hura ta da ƙyar sai an hura ta tsakaninta da wata zaman ne da ƙyar za su rabu to abin tunani a ina wannan dala take da tana nan a ɓoye ko a ko a ko a wani waje sun san inda suka ɓoye tana warin ruma ta lalace ta yi kaza maguzawa ma suka san wannan illa ce amma mu har yanzu duk musuluncin mu duk za mu gano ba illar da corruption yake mana a kasashen mu sai dai mu zo mu ta dogon turanci mun gano cutar amma mun kasa magani in ma ka dauke wasu ka kawo su ma sai su wawura in ka dauke wasu ka kawo su ma sai su wawura in ka dauke wasu ka kawo su saboda duk ba wanda ake wa hukunci kashe mu raba ake ya saci biliyan ɗaya in FCC ta kama shi ya saci miliyan ɗari uku ya gudu da bakwai sai a kawo wani shi ma sai shi ma ya je ya dil sai ya sato biliyan goma shi ma in FCC ta kama shi ya batin biliyan biyu ya gudu da takwas kuma a takwas ɗin nan sai ya karkasa shi ma don a taya shi ya je kaiwa ne ya gaishe shi kaiwa ne ya gaishe shi kaiwa ne shi kenan da an ji an jefa shi a kurkuku sai manya su rinka tattaba saboda kuɗin nan da mu aka ci yaron mu ne kar a yi masa kaza kar a yi masa kaza inna lillahi inna ilaihi raji'un Allah ya mana magani da ka almusanat almu'minat sannan alghafila ghafila wacce kwata kwata hankalinta ma baya inda aka jefe ta din an gane ko aka ce gafila wacce kwata-kwata ma ba ta sha'awar zina amma kuma abin ta kai sai a jefe ta da zina kun san wata jarrabawa ta rayuwa galibi za ka ga abin da ka fi tsana in an tashi maka shari sai ka ga da shi za a yi ma shari in dai mutumin kirki ne nana aisha ko a cikin mata ta daban ce barira ta ce yarinyar da za ta baza gari kafin ma garin ya sha iska ta ɗauka ta je abinci bacci ya kama ta saboda yarinta da ƙuruciya akuyoyi su zo su cinye amma wannan za a ce ta yi zina ina ma hankali yake a jikinta bar ƙosassun mata man ma a ce su ne suka yi zina amma irin wannan ƙaramin mace gafila ta ji ba ta gani ba sannan shi kansa ni ibn mu'abdil din wanda aka zarge shi shi saboda tsabar kama kai ma ga 'yan matan nan suna son sa yace baya so shi so yake rayu haka ya bautawa Allah ya shiga aljanna amma irin wannan amma in gaye ne fa wannan aka ce to na shiga ban dauka ba ba ta fi da barawo kai ne kana yau kana soran kana zance gobe kana soran kana zance kana soran sai aka ce to wani fa anya kaga wannan kai ka jawo kanka amma mutum kullum masallaci daga sallah sai zikiri sai uh, uh, uh, nade da duman masallaci sai rufe kofar masallaci kuma a ce shi ya zina to Allah madaukin sarki ya mana magani muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi mahalli shahid wa sihir da sihiri Allah ya tsare mu da sihiri abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi da farko mai tambaya yake assalamu alaikum wa alaikum assalam yace malam dan Allah ah, malam Allah ya ƙara lafiya da ikhlasi amin Allah ya kare mu baki daya ya ce don Allah malam ne bambanci tsakanin alwaba'u da ɗaunu mu a hausa a wajenmu duk ɗaya ne ba bambanci amma su a larabci suna bambancewa kuma akan iya amfani da kowanne a wajen ɗan uwansa amma asali alwaba'u duk wata annoba ko musibar da za ta jawo mutuwa mai yawa ba mutuwar ɗaiɗaiku ba mutuwa mai yawa kamar girgizar ƙasa waba'u ce kamar ambaliyar ruwa waba'u ce kamar aman dutse balkano aman wuta menene waba'u ce kai hatta hadarin mota mutane su mutu da yawa waba ne hadarin jirgi mutane su mutu da yawa waba'u ne duk abin da zai sabauta mutuwar mutane da yawa shine alwaba amma abba'un cututtukan da suke samun mutane a jikinsu suke sabauta mutuwa da yawa waɗannan su kaɗai ake kira da abba'un kamar amai da gudawa an gane ko kamar ebola kamar eh, menene kamar hatta wannan zazzabin cizon sauro malaria duk alwaba a ɗa'unice, ce a ɗa'uni ce to da ka dukkanin waba'u a dukkan ɗa'uni waba'u ne amma ba dukkan waba'u bane ne ɗa'un huma umumun wa khusus ita tambaya ta gaba ya ce ko ba tambaya ba ce neman addu'a ne ya ce da fatan Allah ya ƙara malin lafiya da nisan kwana da rayuwa masu albarka amin Allah ya ƙare mu baki da ya ce don Allah malin ina ka taya ni da addu'a da sauran 'yan uwa dangane da wani al'amari da na sa a gaba da neman ina fatan Allah ya amsa min da dukkanin masu neman biyan bukata da fatan Allah ya mai da malin gida lafiya amin da mu kanmu wassalam to Allah ya biya maka bukatunka na alkhairi da dukkanin al'ummar musulmi Allah ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi Allah madaukakin sarki ya sanya duk abin da muka sa a gaba na alkhairi ya zama muna ganin budi da fatayi a cikin sa duk abin da muka sa a gaba na alkhairi wanda Allah bai ƙaddara biya mana bukatarsa ba to ya musanya mana da mafi alherin sa takarda ta ƙarshe a hannuna akwai yunkuri da muka yi na zuwa gidan gajiyayyu manya waɗanda ƙarfinsu ya ƙare wasu za ka samu suna da cuta ta ɗin hankali waɗansu za ka samu ba a masan daga ina suka taho ba waɗansu suna da ƙarancin gata waɗanda gidansu yake a unguwar ya sai a cikin garin kano wanda a ba kwanakin baya a ƙarƙashin a risala foundation an je an kai musu ziyara kuma wani bawan Allah yanzu kamar yadda nake gaya mana a ƙarshe-ƙarshen nan ya ɗinka musu kaya kala 64 sababbi kar to sai muka yi tunanin da za mu kai musu kayan abinci amma kayan abincin a observation ɗin da muka yi kusan gaskiya ba su da bukatarsa sukari ne da indomi akwai abin da an fi bukatarsa a yanzu taliyar yara kenan ko akwai abin da an fi bukatarsa a yanzu musamman ga su manya shine kayan sanyi bargo da kuma safa da rigar sanyi da abin da, man shafawa da sabulan wanka da aka sai muka ga cewa mu daga wannan ziyarar tamu daga makon da ya wuce mu mai da ita mako mai zuwa a madadin haka mu tallata a dukkanin masallatanmu ko kuma dukkan majalisanmu don a samu wannan gudunmawa don haka insha Allahu a yanzu sanarwa nake yi amma karɓar gudunmawar sai Allah ya kai mu mako mai zuwa in hula sanyi kwaya ɗaya ka siyo ka kawo mana Allah ya karɓa in man shafawa kwaya ɗaya ka siyo ka kawo Allah ya karɓa in sabulun wanka kwaya ɗaya ka siyo ka kawo Allah ya karɓa mai bargo ya kawo mai man shafawa mai sabulun wanka mai safa duk waɗannan su ne abin da muke bukata a wannan lokaci don in Allah ya raya mu sati mai zuwa za mu je mu ziyarce su kuma mu kai musu waɗannan kayan tallafi dukkanin majalisanmu insha Allahu za mu sanar da wannan kuma akwai majalisunmu na dalajiya ba mu sami yin karatu ba da haka ba sanar ba to amma kuma akwai uzuri wanda na tsallake satin can da ban tafi ba insha Allah ran juma'a bana gari zan yi tafiya kaga ba mu da karatu a tarayin ba mu da karatu a sabar lu'ulu'u ba mu da karatun lahadi kusan sai talata insha Allah ranar da za mu yi karatun dala su daka waɗannan majalisai guda uku da za mu tsallake su za mu biya su a gaba to sannan kuma insha Allah sai mu sa lokacin tafiyar da za mu sanar kuma la'alla ba mu sani ba la'alla mu yi zuga da yawa sai da yadda yanayi ya bayar Allah maɗaukin sarki ya ba da ikon taimakawa waɗanda suka ji sai su isarwa da waɗanda ba su ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah